من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهضرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مكية وكم سونا آية بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم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 wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar 2019 subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki akan ɗaukaka kalmar Allah dalilin da yasa Allah ya bada wannan umarni ba a so a ce kana musulmi an hana ka addininka sannan kuma an takura maka sannan kuma har yanzu a ce kai ne a ƙasa saboda haka haka suka yi munafukai da kafirai suka rinka takura wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa galuz alaihim wa ma'awahum jahannam sai da ya kare Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ya tashi ya yaƙi kafirai da munafukai kuma ya nuna fushinsa a kansu saboda dalili sun zama 'yan wuta idan aka bar mu yi addininmu ba maganan yaƙi idan ya zama to an hana mu yin addininmu to Allah madaukakin sarki bai yadda mu zauna ba a bar mu yi sallah a bar mu yi azumi a bar mu yi abubuwa da addininmu na musulunci ya umarce mu subhanahu ta'ala ke gaya mana amma ka sani shi yanayin yaƙi din nan kamar yadda jiya muka kawo bayanansa haka kawai mutanen unguwa ba za su yi group su ce za su fita jihadi ba in sun yaga sun saba wa Allah sannan haka kawai wani ba zai hada tawaga ya ce shi ne shugabansu za a je a yi yaƙi ba wannan ana yi ne a ƙarƙashin shugabanci na musulunci shi za a gani a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ke ce ko tafiya za ku yi ku da shugaba musulmi duk yadda yake yana tafiya ne a ƙarƙashin shugabanci amma duk musulman da kaga sun raina shugabansu to wayannan sun zama jahilai ba a raina shugaba subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa wa qatilu fi sabilillahi ku yaƙi cikin ɗaukaka kalmar Allah ku zina allazina yuqatilunakum wayanda suke yakanku wanda duk ba su yakanku babu dama ku taɓa su subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa wala ta tadu kar ku ƙetare iyaka wanda suke hakan kuɗin ma daidai abin da suke muku za ku yi musu kada ku ƙetare iyaka subhanahu ta'ala ke gaya mana inna allah allah la yuhibbul mu'tadin ba ya son masu ƙetare iyaka subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa qatuluhum ku yaƙe su haizu taqimtumuhum duk yadda ku kama su wa akhrijuhum ku fidda su min aizu akhrajukum ta yanda suka fidda ku yanzu muku fitarwar wulakanci kuma irin wannan fitarwar za ku musu babu sassauci subhanahu wa ta'ala ce wal fitnatu shirka ashadd min al qatl ya fi yakin yanzu kuka zauna wannan shirka wanda ya je ya shirka wanda dama baya yi ya koma yana yi wanda dama baya yi ya koma yana yi to dama abinda kuka ki shine kashe kashe abinda kuka ki shine tashin hankali abinda kuka ki shine talauci to lallai za ta mamaye ku saboda ana shirka tunda kuna shirka dama ai abinda kuka ki dama ba ku san tashin hankali shi za ba ku san ku yi yaki ba to tunda kuka bari ana shirka a tsakaninku talauci zai shigo ya mamaye ku sannan kuma kashe-kashen da kuke kidin zai shigo ya mamaye ku tashin hankalin da kuke kidin tashin hankalin zai zo ya mamaye ku shine anan Allah ke gaya mana Ya yace wal fitnatu shirka ashaddu min al ya fi yaki muni kaga da za ku zauna ne a yakin kawai ai za a yi ne tsawon sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko shekara ɗaya sai a bari a gama wanda suka ci nazara sun ci nazara su yi munna wanda aka ci su da yaki an ci su da yaki su kare da bakin ciki a jiya zauna lafiya Shi nan kuma kafa doka musulunci za a yi kowa ya zama musulmi sai a ci gaba da zama lafiya shi kenan fa yakin ya wuce amma kuka ce to ba za mu yi yakin ba amma wannan zai tashi ya rinka cewa malam wani ne ya ban sa'a wani ne ya mun kaza ka ɗauki ba da lafiya ka ce wani ne ya yi maka ka ɗauki rayuwa ka ce wani ne yake raya ka wani ne zai kashe ka wani ne yake kaza kaza to duk matsayi na Allah idan ana ba wa ɗan adam ko wani abin halitta wannan shine ake ce masa shirka to shine subhanahu wa ta'ala ke gaya mana wala tuqatiluhum kar ku yake su inda masjidil haram a masjidil haram a ƙaba ko da kun ga kafiri a ƙaba to kar ku taba shi in ji Allah hatta yuqatilunakum sai dai sun yake ku amma sun yake ku hatta yuqatilunakum fihi sai dai sun yake ku a cikin sa fa in qatalukum in sun yake ku a cikin a cikin a cikin harami fakatuluhum ku yaƙe su Awa, subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa fa in lukun, fa in in sun yaƙe ku yaƙe su kazalika yadda gani ne nan jazaul kafirin haka muke sakamakon kafirai الذين ينفقون أموالهم fi sabilillahi الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا mannan wala azan lahumu ajruhum inda rabbihim wala gawbun alaihim wala hum yazanun qawlun ma'aruwa wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhi wallahu ganiyun halim subhanahu wa ta'ala ke gaya mana wannan aya shine allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi Allah ya ce wayannan da suke ciyar da dukiyarsu akan ɗaukaka kalmar Allah sun malayu tubi'una ma an faƙo mannan wala azan sannan abin da suka ciyar ɗin kuma ba su biya bayansa da gori da cutarwa ba don wani zai baka abinci misali kuna zane a wajen da kuke hira sai wani ya ce bayan Allah ina jin yunwa tun jiya ban ci abinci ba sai kuka ta alaba da sa'a bayan mutumin nan ya tafi sai ka zaga sai ka je ka ɗauki kuɗi ka bayi ka ce ka je ka ci abinci a lokacin da ka zaga din nan ka yi ne domin allah ka ba shi ya je ya ci abinci bayan washe gari ko sai gashi ya dawo ya ce ku taimake ni da abin da zan ci sai mu dan bakin ka ce je ba ka zo ba nan je ba ka zo nan ba ba ni kuma ni kira ki yau je eh, ba na baka na baka ba ka je ka ci kaza kai na baka abinci ka ci jiya ba ni ne na baka ba ka zo kuma duk ka wa mutane ka yi kaza to kaga wannan ka rushe ladan kuma ka cutar da shi da ka kuma Allah zai saka masa wannan ba kyau ko kuma ya zo ne ya zame ga kai da shi wane ba ni da rigan da zan yi sallah kuma ba ni da kudin da zan yi dinki ka taimake ni sai ka ce yawa ne ka ban tausayi sai ka shiga gida ka ɗebo shaddodi masu kyau masu tsada kai ma ka dinka kenan ma baka yi amfani da shi ba sabi sai ka bashi da ka bayi shi kuwa sai ya dauka bayan ya dauka da sallah ta yi sai ya zo ya sa yana tafiya a bakin titi yana kwambo yana jin cewa ya samu sabin kaya yana manna bayan ya zo ya wuce a gaban jama'a bayan ya wuce sai ka daga ka sai ka nuna shi kace kun ga wancan mutum da ya wuce rigan wuya sani na bashi bai da komai ya je yana ce baya da rigan da zai sallah ni na bashi wannan rigan yake ta wani rigima da shi to kaga wannan ladan sadakan ya rushe kuma sai Allah ya saka ma saboda ka cutar da shi da bakinka yan wa musulmai makiyayi sun ma'a makiyayi aikata riya da sun ma'a da riya yawancin abin da yanzu kenan muke aikatawa saboda haka mu kiyaye subhanahu wa ta'ala ke gaya mana duk malayi bi'una ba su bin man abinda suka ciyar mannan wala azan ba su gori ba sa cutarwa to wayannan idan aka samu irin wannan subhanahu wataala ce lahum ajruhum inda rabbihim ladan na wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ba su da tsoro a gare su wala hum yazanuna ba su da bakin ciki duniya da lahira ta samu a gare su subhanahu wataala ina manna da su duk wanda ya ciyar yayi dan Allah bai bi bayan da cutarwa ba bai bi bayan da gori ba da haka wannan Allah zai ba iladansa ba tsoro a tattare da shi ranar da zai mutu sannan kuma ba bakin ciki game da iyalansa da zai bari a baya Allah zai tsare masa dukkan iyalansa subhanahu wataala yake gaya mana wannan aya domin mu kiyaye Allah mana wajen zaki subhanahu wataala yake gaya mana cewa qaulun ma'rufun magana mai kyau wa magfiratun sannan kuma da ya fi ya khairun min sadaqatin yatbauha aza wato ya fi sadakan da zaka bayar sannan ka biya ya baya da cutarwa wallahu Allah ganiyun wadatacce ne kuma halimun mai hakurin gaske haka kawai mutum yana zaman zaman sa ka je ka yi kulla masa annamimanci ka ce ya ce kaza har kana rantsuwa kuma shi kenan wannan abin ta sha Allah ba zai saka masa ba ba zai yiwu ba haka kawai mutum yana zaman zamansa wani ma ko mace ya gamu da ita a hanya matan makwabcinsa ko matan wani dan uwansa haka kawai yanzu kai kiliya sai ya daga waya ya buga masa sai ya ce wani na ga matarka a wani a wani a wani unguwa daban ba inda suka sadu ba sai ce me za matan ka take ta yawo na gamu da ita wani waje kaza saboda ya kashe aure kawai wani annamimi ba da wani aiki banda annamimanci saboda haka wannan ba ɗabi'u ne na yan aljanna ba ɗabi'u ne na yan wuta sai mu kiyaye fa in ta'u fal inna allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dinu lillah fa in ta'u fala udwana illa ala zalimin subhana wa ta'ala ke ga mana fainin in idan suka hanu su kafiran nan suka bari fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai don haka wa qatiluhum ku musulmai ku yaƙi kafirai hatta la takuna fitnatun har ya zama babu wani shirka da kafirci ku yi ya kokarin ku ku tabbatar da cewa babu wani shirka da kafirci ku yaƙi wannan saboda haka ba bayan bayan ma maganar yaƙan kafirai ai akwai yaƙan abubuwa da ake shigo mana da shi mai muni sai mu yi kokari mu yaƙe shi mutum ne za ka ga ya rike handset ya yi awa guda yana chatting wani ma zai kai karfe ɗayan dare karfe biyun dare bai yi salati wa annabi ba bai karanta ƙur'ani ba sannan kuma bai yi na filfilu ba bai yi komai ba yana chatting kuma chatting din nan duk a yaudara wance in ban aure ki ba sai dai mutu wance eh wance ni babu yadda za a yi zan aure ki ni yanzu haka ina aiki a kaza yana chatin yana yaudara kaga na farko ya ɓata lokacinsa a banza a cikin asara na biyu ba a kan ibada ba a kan yaudara sannan kuma kai duk abin da ya a cikin asara yake saboda haka mu kiyaye da wannan yawa yawan mu yanzu za ga mutum da ya zauna shi kadai zai sa hannu ya zaro waya yana kallon wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya yi asarar lokacinsa Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga wannan aya wannan sura da makaranta wato da a ce Allah bai saukar da wani wani aya cikin Qur'ani bai kaɗai wal asri da ta ishe mu saboda wal asri din nan yayi magana yace innal insana mutane lafi khusr suna cikin asarar lokaci asarar lokaci muke duk zaman da kaga kake yi a hasaran lokacin ka kake saboda kana matsa a kabari ne Allah ce illallazi na amanu amma wanda suka yi imani ba su hasarar lokaci wa amilu salihati kana nan kana kan aikata ayyuka masu kyau kaga ba ka hasaran lokaci wata wazo bil haqqi sannan suka yi wasiya da gaskiya wata wazo bil sabr suka yi wasiya da hakuri to duk wanda ka same yi yana nasiha wa musulmai to duk lokacin da suka bata a wannan lokacin ba asara lokaci suka yi ba suna kan don ana ta rubuta musu lada ne ana ta rubuta musu lada kaga ba asara amma kai da ka zauna ka dauki waya kana chatting ka kalli wannan ka kalli wannan to wannan kai asarar lokaci kake subhanahu wataala ke gaya mana cewa fa in ta in zukanu fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wa qatiluhum ku yake su hatta la takuna fitnatun har ya zama babu shirka wa yakuna ad-dinu lillah ya zama addinin Allah shine kawai ake aiwatarwa Allah ya nuna mana wannan a duniya gaba daya Allah ya nuna mana wannan falala a duniya ya zama duk duniya inda ka zaga musulmai ne ko ina ka zaga ya zama musulmai ne kaga Subhana wa ta'ala ke gaya mana cewa fa inin idan suka hannu fala udwana babu kiyayya akan kowa illa ala zalimin sai akan azzalumai asharun haramu na rami. والهرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين Allah ya muku albarka ka san wannan ayan suna da zafi gwamman muna yi muna ɗan yayyafa ruwa akwai zafi saboda haka musulmi ba zai yi da ragonta ba yanzu ka duba yadda matasan mu suka zama ragwage kaman ba musulman ba wai ka duba ka ga matashi shine tun fitowar rana har faduwanta bai yi sana'an da zai karu da kwabo ba shi kawai tunaninsa da rana tunaninsa waye zai je ya roƙe shi kai matashi ka zama maroƙi ka gani kuma zannan idan aka je wajen ɗaura aure ko wajen suna wani maroƙi yana kirari don ya samu kuɗi ko kuma wani maroƙin ya zo da kalangu yana kiɗa yana wasa masu kuɗi shi kuma wannan maroƙin yana zagin wayannan maroƙan alhalin dukansu maroƙa ne saboda haka yadda matasan mu kenan yawanci suke ta lalacewa ba san kai annabi muhammadu sallallahu alaihi shi kansa dan kasuwa ne shi kansa annabi muhammadu dan kasuwa ne kuma duk annabawan nan da zaka dauko tarihin su daga wanda yake noma ne sai wanda yake kiwo sai dan kasuwa sai kafinta sai wanda yake yin sulke da irin shimfidan dokin nan wanda ake shimfiɗa a hauka nan annabi dauda sana'arsa kenan a lokacin da yake yake mulkan mutanensa yake lokacin da a lokacinsa duk dare yakan zaga yana bin talakawa yana zazzagawa da daddare sai ya shiga yadda ba za a gane shi ba annabi dauda yana shiga lungu-lungu yana lura da me yake damun talakawansa saboda ya yi ƙoƙari ya gyara musu ya inganta musu rayuwansu kaji shugabanni na kwarai yakan zaga yakan zaga in ya same kai kadai annabi da auda in ya same kai kadai sai ya zauna kusa da kai sai ya ce kai amma shugabanmu nan annabi da auda yana cutar da mu kaji shi da kansa bai ke faɗa haka saboda ya sha cikin talakansa ya ji me zai faɗa a kansa sai talakokin ya ce a oh ka daina sa mutumin kirki ne bawan Allah annabin Allah ka daina sa mutumin kirki ne duk yadda ya zaga sai yana jin wannan yana jin wannan saboda yana neman yadda ya yi kuskure ne don ya gyara to ranar da ya fita sai zaga bayan gari yana zagawa sai za samu ta tsohuwa tana zaune ita kada ya ka gefen hanya sai zo ta zauna kusa ita ya ce baba ta ce ya ce kina zaune a nan ya ce to ni dai gaskiya abin da ya dame ni annabin annabi da annabi ba bai da gale ta ah, saurayi ka daina zagin annabi da auda annabin Allah ne ba a zagin annabawan Allah baka kyauta ba ya to yanzu ke biki ga laifinsa ba ta ce ni ba ni ganin laifinsa ni yadda nake ganin kawai yake ba daidai ba waje ɗaya ne shine yana ci a baitul malin gwamnati ba yi da sana'a ni kawai inda nake ganin ba daidai ba kenan ba yi da sana'a shine annabi da daga wajen sai fashe da kuka ya dawo hanya yana ta kuka yana wa Allah shine ya roki ubangiji Allah ya koya man sana'a wanda zai rinka yin silke da shimfiɗa na wanda ake shimfiɗa a bayan doki din nan hau to da ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya hore masa ya lankwanta masa sai ya zamanto yana yi yana sayarwa idan ya yi sai ya rataya kafaɗinsa da hannayensa yana zaga kasuwa yana sayarwa ba yadda wani ya ɗiba masa yana zaga yana sayarwa kaji bayin Allah kenan to saboda haka to kai matashi kai ba annabin Allah ba kai matashi kai ba sahabi ba kai matashi kai ba kowa ba babanka ba kowa ba kakanka ba kowa ba zuriyan kuma ba kowa ba ko ba komai ba kai ba kowa ba kai ba dan kowa ba amma kai sana'an da za ka rike kanka kaki ka lalace ka zama maroki yawancin matasan mu kenan ku duba wayanda ba mu din ba ku duba me suke yi haka suke kamar yadda kuke haka suke kamar yadda kuke yan wa musulmai a cikin mu ne muke da mabarata a cikin mu ne muke da maroka a cikin mu ne muke da kai takaici iri iri Allah mai wajen zaki yake gaya mana wannan cewa a haram wata mai alhurma bi sharil harami da kuma wata mai alhurma walhuru matu kisas watanni masu alfurma masu gogayya wannan wata ne mai alfurma subhanahu wa ta'ala ce famani ta da alaikum to a cikin wayannan watanni masu alfurma din nan wanda duk ya ketare iyaka a kanku ya ce zai afka muku da yaƙi to Allah ya ce fa'ata du alaihi kuma ku ketare haddi a kansa bi misli ma ta da alaikum daidai tankwacin misalin da ya ketare iyaka a kanku aka za ku masa duk lokacin da aka ce kafirai sun afka muku ba wai watsewa za ku kuna ta guje-guje ba a'a kuma ku tsaya ku yi iya kokarin ku in ji Allah subhanahu ta'ala subhanahu ta'ala ne yake gaya mana wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha Allah ma'al muttaqina yana tare da masu jin tsoron sa ne ko a neman ilimi ma baka ji wannan yana cewa eh ba ni na kanin maganin ilimi ba ne abin da zan yi lagani in samu fahimta in samu hadda in samu basira in samu eh, abin ilimi in samu ko ba gaba ne to Allah ce wata kulla wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah kawai za ku samu ilimi duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah a ciki idan ka zo an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka daga ji an ce an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai baka ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka wani idan ya ji haka sai ya dauka cewa a sallah ne a azumi ne aikin haji ne a ba da zakka ne a Allah da kansa yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci da mutum bai don su bauta min kawai duk wani abin da kake yi a cikin bautan Allah kake sai dai gabar bautan Allah ka koma sabawa Allah to a cikin wayannan gabobi da kake amfani da su to ya zama gabanka kana aiwatar da su ne a karkashin qala Allah qala Rasulullahi to ta nan ne ta nan ne za zauna da Allah lafiya idan ka miƙa hannu zaka ka taɓa haramu sai ka tuna cewa wannan abu haramun ne to kana janya hannunka Allah zai baka lada kaga nan ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa ka zo za ka sace mashin sai ka tuna cewa in mai mashin bai ganin ka Allah yana ganin ka sai ka ta ah, to na bari haramun ne na bari kamar yadda mutumin jiyan nan ya je ya ɗauke kuɗin alhajin nan dubu ɗari bakwai alhajin nan ya ɗebo kuɗi a banki ya zo zai sayi abinci zai raba wa masu yin azumi fi sabilillahi wannan kuma ya je yanka gilas ya mai kuɗin ya sace to kaga shi kuwa alhajin ya ce bai yafe ba sannan bayan Allah duk da suke jin wannan ransu ya ɓaci kaga zunubi ya ƙaru mafi sauki a gunga kai ɓarawo ka dawo da kuɗin nan ka dawo da shi ka ce ka ci dubu ɗari a ciki tana iya yiwa ma sai a ce an yafe ma eh, ko da mai kuɗin ya ce bai yafe ba zan a wajen ce yafe ma kawo dubu ɗari shida ka dawo da shi to amma ina shaidan zai ce karka yadda karka yadda game da kudin ka ci kawai gobe ma ka sake ɗiban wasu sai ya kai shi wuta yi sai ya kai shi wuta Allah ya tsare mu wala wanna alul qura amanu wattaqu lafatana alaihim barakatin minas sama'i wallaran ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمنا آل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون subhanahu yake gaya mana walau anna ahlal kura to nan Allah yana gaya mana mu masu imani ga hanyar da za yi mu samu wadata amma ba wannan hanyar muka ɗauka ba wadatar nan zai yi wahala fa yan wa musulmai Allah ce walau anna ahlal kura da dai yan alkarya mutanen da suke alkarya saboda mutumin ƙauye duk annabawan da Allah ya aiko babu dan ƙauye ko ɗaya duk annabawan nan babu wani annabi da zaka ce dan ƙauye ne oh ina shi za Allah ma nan ya ta zai magana shine Allah yake ce walau anna ahlal qura da a ce maka amanu za su yi imani abinda duk dan binni zai iya ce Allah ne mai yi abinda duk ya gani ya ce Allah ne ya yi abinda duk zai iya ce Allah ne mai yi ya yi imani da Allah wata kau sannan kuma su ji tsoron Allah Allah ya ce lafata na alayhim barakatin mina sama'i wal ardi ladin lamu kasamin ne lallai Allah sai na buɗa musu albarkoki daga sama da ƙasa sai Allah ya saukar da albarka da dukiya sannan walakin hede kash yan birni kazzabu kun karyata Allah sannan bayan kun karyata Allah fa akaznahum sai kuma muka kama 'yan birnin nan ma kanu ya da irin aikin da suka yi ga ga birnin kana more rayuwan to amma ana ga da abubuwa guda uku abu na farko kwanakin ka na karewa abu na biyu an kwashe wa abubuwan albarka abu na uku an hana ka zaman lafiya kana birnin ba kai ba zaman lafiya kana birnin abin da ka samu babu albarka sannan kwanakin ka na karewa saboda rashin jin tsoron Allah tsoron Allah babu abin da ya kai shi akwai wata hajiya daga mangu ta tulo wani direban moto da naira dubu biyar direban moton ya zo ya same ni a gida har ma ya ban takaddanta abinda ta rubuta ta ce dubu uku na mai tauhidi sannan kuma dubu biyu ne abinda aka faɗa a kai akwai da na a ciki akwai ne mai karantawa a ciki akwai na yan amin a ciki akwai na marayu a ciki saboda ga yadda ku kasu ku hudu nan kowa ya an bashi a ciki in Allah yarda kuma abin da ke damun ta bata da lafiya ne Allah ka bata lafiya wannan hajiya da kike mangu Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya takardar ta faɗi ne amma abin da ya kunsa ba ta da lafiya ne Allah ya yi mata mu ma Allah ya yi mana Allah ya muku albarka Allah ya zuta ku Allah ya raba ku da talauci Allah ya raba ku da ku lafiya Allah ya raba mu da duniya lafiya Allah ya raba muku asiri Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah zaunar da Bauchi lafiya Allah zaunar da Gombe lafiya Allah zaunar da Najeriya lafiya Allah za mu wanye lafiya assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar allah tana sana'ar ɗinki sai ɓarawa ya ɗauke zannuwa guda biyar da ta ɗinka wato da aka bata sannan kuma ya bar rigunan ta ce ga naira ɗari takwas a bawa malam sai naira ɗari biyu a bawa mai karanta takarda tana neman addu'a Allah na zirin ɓarawan nan Allah na zirin ɓarauniyar da ta kwashe don wani lokacin zaka ta je ɓarawa nan ko ya ce ta diba Allah in barau ne ya ji ta ɗiba Allah tona mata asiri in barawo ne ya ɗiba Allah tona masa asiri eh ke kuma mai ɗinki Allah ya wadata ki Allah ya zurta ki assalamu alaikum malam mai tauhidi wasu bayan Allah ne suke so a taya su da addu'a mahaifiyarsu ta bata ba a ganta ba kuma shekarunta saba'in kenan sunanta maman talan tana tana sanye da atamfa a jikinta da kuma hijabinta ruwan ɗorawa da niyyar Allah ya bayyana ta. Allah za ta na hali mai kyau. Allah za ta na hannu mai kyau. Yan wa yanzu da gyatuman ka ce ta bata ba a san yadda take ba za ka ji daɗi? To mu zama zuciyar mu kamar zuciyar muminai. Idan don annabi yana cewa man lam tamma bi amri lil muslimina laysa minhum. Wanda duk bai damu da abin da yake samun musulmai a wata unguwa ko wani gari ko wata ƙasa kana jin wasu musulmai ana kashe su ko ana cutar da su kaji bai dame ka ba annabi ya ce to baka daga cikin musulman saboda haka ga abin da ya samu wasu bayin Allah tuma su ta bata Allah sa tana hannu mai kyau Allah sa a same ta assalamu alaikum malam mai tauhidi wata bayar Allah take neman taimakon addu'a sau uku tana shirin zuwa hajji amma Allah bai nufa ba shine take so a sata addu'a Allah za ki je Assalamu alaikum malam mai tauhidi Rashid yana neman addu'a kan jarabawar da Allah ya jarrabce shi da ita ya ce ga naira ɗari biyar a ba malam naira ɗari biyar a ba marayu ga kuma dabino na yan amin. Allah ya yi masa. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wata bawar Allah tana neman addu'a wa yaranta da suke shan hannu da niyyar Allah ya sa su daina. Allah ya sa su daina. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar Allah tana neman taimakon addu'a an sa mata wato an sace mata hijabai da niyyar Allah ya bayyana mata. Allah ya bayyana barayin. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wani bawan Allah ne wato ana sallah ashan aka je aka ɗauke masa ragonsa shine yake neman addu'a ya ce ga naira ɗari a bawa malam Allah bayyana Allah ya zara gon yana rabonka Allah tona asirin barawan assalamu alaikum malam mai tauhidi malam umma daga yalwa ta kawo turmin zani da hijabai a bawa marayu da niyyar Allah ya sa ta je ummara lafiya ta dawo lafiya Allah ya tabbatar assalamu alaikum malam mai tauhidi wannan ya ce ga naira 500 biyar a bawa marayu naira 200 biyu na malam naira ɗari na alaramma naira ɗari na mai karanta takarda da niyyar Allah ya kai ladan kabarin mahaifinsa daga Abdul Kofar Allah ya ji gan mahaifanka Allah ya gabarta musu Assalamu alaikum malam mai tauhidi Hadiza daga fadamar Mada ta kawo naira dubu ɗaya naira ɗari biyar na malam naira ɗari biyar na marayu da niyyar Allah ya raba ta da sharrin mahasada na gida da waje. Allah ya kare ta, Allah ya kiyaye ta. Assalamu alaikum malam mai tauhidi, malama Fatima tana neman addu'a kan Allah ya shiryar mata da ɗanta Ibrahim da yake neman kangarewa ta ce ga naira ɗari a ba mai karanta takarda. Allah ya shiryar da shi, Allah ya shiryar da Ibrahim. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. waɗannan takardun daga gombe ne ta hannun uncle thousand wato daga alhaji bello daga gombe shi da iyalansa suna neman addu'a allah ya tsare su ya kuma ba su albarkacin wannan wata mai alfarma na ramalana akwai mahaifinsa ba shi da lafiya yake neman addu'a akan allah ubangiji ya ba shi lafiya wato ya kuma bayar da alkur'anai guda uku a bawa malam Allah ya bawa mahaifinka lafiya Allah ya bawa mahaifinka lafiya muna roƙon Allah Allah ya tsare ka da kai da iyalanka da dukkan abin ki duniya da lahira Allah ya bawa mahaifinka lafiya Assalamu alaikum malam mai tauhidi wannan takardar ma ta hannun Uncle Thousand ce wato ta hannun Uncle Thousand ne daga Lami anguwar Hergana Gombe tana neman addu'a akan rashin lafiyar da take fama da ita akan Allah ya ba ta lafiya ga ɗari biyar a bawa malam. Hajji Azami Allah ya baki lafiya. Kai mai karanta baka iya faɗan anguwan ne. Anguwan Yaro Gana. Yaro Gana a Gombe. Allah ya baki lafiya. Allah ya yi miki. Assalamu alaikum malam Mustapha daga Yalwan Tudu ya ba da naira ɗari uku naira ɗari na malam naira ɗari na ma naira ɗari na mai karanta takarda da niyyar Allah ya sauki matarsa lafiya Allah ya zata ta haihu lafiya Allah ba da dama da cin kurani Allah ba da dama mai tsoron Allah assalamu alaikum malam mai tauhidi Abdul Aziz baban zali yana neman addu'a Allah ya kare shi daga masu shiga tsakaninsa da mahaifinsa ga naira ɗari uku naira ɗari na malam naira ɗari na alaramma naira ɗari na mai karanta Allah ya kare shi assalamu alaikum malam mai tauhidi wani bawan Allah ne yake neman addu'a ya zubar da kayansa a hanyarsa ta zuwa winti daga nasarawa malam kayan shadda ne milik wato ruwan madara shigen wato da shigen riga da hannu shine yake roƙon duk wanda Allah ya sa ya ganshi da ya taimaka kawo masa ya ce ga naira ɗari uku naira ɗari biyu na malam naira hamsin na alarama naira hamsin na yan amin Allah ya yana rabo assalamu alaikum malam mai tauhidi Hawwa'u yusuf da sadiqa yusuf suna rubuta jarabawa suke neman addu'a kuma Allah ya ba su mazaje na gari. Allah ya tabbatar. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar Allah tana neman taimakon kuɗin makaranta wa yaranta wanda yi wa wato wanda Allah yi wa mahaifinsu rasuwa. Game niyyar taimakawa ta ce ga lambar waya sifili bakwai sifili shida takwas sifili biyu tara shida tara sifili. Allah ba da ikon taimakawa. Assalamu alaikum malam mai tauhidi Abdulrazak Umar daga Shaka tafi yake nema addu'a kan sarautar da yake nema ta ga naira ɗari biyu na malam naira ɗari biyu na mai jan baki naira ɗari na yan amin. Allah za ya zama alheri. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Wannan takardar ta ce daga Yahaya Talaka wato makera yana neman addu'a Allah ya bashi wata yarinya zainab da yake nema a kobi in alkhairi ne ce ga naira ɗari biyu a bawa malam yahaya wane ya yahaya talaka wai talaka talaka eh, to an yi wannan talakan yana tarbiya kwa domin na tabbatar yanzu zai wahala a je a samu babansa a ce babansa da ka za masa suna haya ka kara masa da talaka to Allah shi ya mana da matasanmu yanzu to ko har yanzu ta ji talakan nan za ta auri talaka kuwa ko ubanta ya ji an ce ta ka dauki yarka ka bawa talaka an yi abin to Allah ya sauke Assalamu alaikum malam mai tauhidi daga wani bawan Allah daga anguwar doya Yace malam muna neman a taya mu da addu'a Allah tona asirin barawon da yake sata masa waya kwanaki ma ya sace masa waya ya yi haƙuri mala a taya shi da addu'a Allah ya fito masa da wayarsa ko kuma Allah ya tona asirin barawan yace ga naira ɗari uku a bawa malam naira ɗari na mai karanta takarda sai naira ɗari na yan amin Allah ta yi asirin barawan assalamu alaikum malam mai tauhidi malam wannan tana da marayu guda hudu kuma suna gidan haya ne to yanzu an kore su ta rasa yadda za su yi da yaran nata shi ne take son don Allah a taimaka mata wato daga gun yan uwa musulmai sannan ga ba su da abincin da za su ci a wannan wata na ramadana ga lambar waya sifili takwas ɗaya hudu shida bakwai shida uku uku ɗaya biyar manta mai wannan takardar ba tsohuwa ce tana ta kuka wallahi malam tsohuwa ce ga tana jin yunwa ga shi kuma ga jikoki ga yara ga babu wajen zama Allah kawo wanda zai taimaka mata. Assalamu alaikum malam mai tauhidi baban gida bayan airport zai yi aure bayan sallah in Allah ya yarda shine yake neman a taimaka masa da addu'a. Allah ya kai mu. Assalamu alaikum malam mai Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Malam wannan yace a taya mu da addu'a akan Allah ya ba wa mahaifiyarsa wato lafiya akan ciwon da yake damunta ciwon baya da kuma kafa da hannu da kafada Allah ya yi mata Amin. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar Allah ta bada turmin zani wa marayu da niyyar Allah ya ji iyayenta kuma tana neman addu'a kuɗinta da yake hannun mutane Allah ya fitar mata da su ta ce ga naira dubu ɗaya a bawa malam naira ɗari biyu na mai karanta takarda sai naira ɗari na yan Allah ya fitar mata assalamu alaikum malam mai tauhidi awwal mu'azu yana neman addu'a Allah ya bashi lafiya ce ga naira ɗari biyu na malam naira ɗari biyu na alaran masu naira ɗari na mai karanta Allah ya bashi lafiya. Assalamu alaikum malam mai tauhidi hajiya rahima maman sumayya ta kawo Qur'ani guda hudu. da kaya a bawa marayu da niyyar Allah ya ji kan iyayenta ta ce ga naira ɗari biyar na malin naira ɗari biyu na mai karanta takarda sai naira ɗari uku na 'yan amin. Allah ya ji kan iyayenta. Allah mazala ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama zallaja ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidun majid. Allah mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik da ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka hamidun majid. To Allah ya muku albarka. Iyayenku. ku. Allah ya musu rahama Allah ya ji kan mahaifanku Allah ya gabarta musu Allah ji kan iyayenmu Allah ya gabarta musu Allah ya damu jannatul firdausi Allah muna roƙonka duk abin da zai zama mana matsala Allah ka yaye mana Allah duk abin da zai zama mana damuwa duniya da lahira Allah ka yaye mana Allah azurta ku Allah ya wadata ku Allah ya muku albarka Allah ya wadata ku Allah ya azurta ku Allah ya muku albarka Allah ya wadata ku Allah ya azurta ku Allah ya muku albarka Allah ya wadata ku Allah ya azurta ku Allah ya muku albarka to ka ji abin takeici yan uwanku yanzu suna can ko gidan kwallo ko wajen yaudaran yan mata ko wajen surutu wajen hira ko kuma gashi nan Allah ya muku albarka Allah ya wadata ku Allah ya yi muku talauci Allah raba ku da tsiya Allah raba ku da matsiyata Allah shiga tsakaninmu da masada duk wanda zai je ya bata mu Allah ka kame bakinsa duk wanda zai je ya mana sharri ko a ina ne Allah ka tona mara asiri sa Allah ya mayar masa duk wanda yake neman mu da sharri Allah ka mayar masa mai neman jihar Bauchi da sharri Allah ya mayar masa mai neman Najeriya da sharri Allah Allah ya biya masa lokaci yayi muna roƙon Allah ya ce lokaci yayi ko kun ga ne kan Allah ya muku albarka wanda ya dauki nauyin muhadamawa Allah ya saka masa da alhairi Allah ya kara masa daukaka masu neman sa da sharri Allah ya ruguza su Allah ya kara masa budi Allah ya tsare masa mutuncinsa wanda ya dauki nauyin muhadama Allah ya masa albarka abinda za ku ga muke ta masa addu'a na kulla kuɗi na zan kai kawai sai bugo waya ya ce tafsirin da ake kawo a wannan gari namu nawa ne kake biya na ce dubu ɗari kaza sai ce ka biya su ne na ce eh, ina shirin zan biya sai ce to rike kuɗinka wallahi malam har yanzu ban ga idansa ba ban san kamanninsa ba waya kawai ya ce wannan aikin Allah ne saboda haka na yi kawai Allah ne yake so ya biya ni to shi yasa ni kuma na zo addu'a na gance da makiyansa da masu maza abu ko wallahi har yanzu wallahi ban taba ganin sa ba ko a TV waya kawai yace kai ne mai tawhidi na bauchi na ce eh, ni ne sai to tafsirin da kake kawowa gidan rediyon Pambina FM a nan Yola nawa ne kake biya na ce dubu ɗari kaza yace to ka biya ce ina shi yace to ka rike kudin ka ka kashe na biya maka to aka gani eh to Allah ya muku albarka Amin. ya rabar rahimin ya rabar rahimin ya rabar rahimin عما يصفون الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين